Gaisuwa zuwa gare ku jama'a, ku zo ku duba foto ku kuma saurari kaset. Littafi na fari, tushen sanin Allah, sashen B. Ibrahim mutum mai gaskiya. Foto na sha uku, Ibrahim ya yi ma Allah biyayya. mutane cikin foton nan suna cikin dogon tafiya sun tashi daga ƙasarsu da danginsu allah ya sanar da wani mutum wato ibrahim da za shi kwatanta masa sabon wuri inda za shi zauna matar ibrahim da ɗan ƙanansa lot da barorinsa sun tafi tare da shi sun ɗauki dukan dukiyarsu lokacin da sun zo wata ƙasa da ake ce da ita kana'ana Allah ya bayyana kansa ga Ibrahim ya ce masa wannan ita ce ƙasarka da zan baka ita ga zuriyarka da farko rayuwarsu da wuya take cikin wannan sabon ƙasa akwai yunwa mai tsanani Ibrahim da mutanensa sun gangara zuwa ƙasar Masar domin su sami abinci. Bayan ɗan lokaci ya dawo zuwa ƙasar Kana'ana, sabili da ya gazganta da alkawalin Allah. Allah ya alkawarta mana sabon rai da kuma wurin zama tare da shi, inda shi ke mulki, amma sai mu yi masa biyayya. idan za mu karbi alkawalinsa